yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da watan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Shirin yau da gobe kuke saurare da wannan la'asariyar Laraba 18 ga watan Fabrairu akan mitoci 17 da 25 da 30. Masu gabatar muku da shirin Halima Jimrau da Jamila Kabiru Fage. kamar kowace laraba akwai labarin ɗan iya yau dai ɗan iya ya yi hannunku mai sanda ga matasa masu shaye-shaye irin waɗanda 'yan siyasa ke yin amfani da su amma kafin nan za ku ji wani labari mai tada hankali wasu mata na faɗa da bakinsu akan bin gida-gida ana sayan katunan zaɓe akwai mata masu bi gida-gida suna ansan kati mu dai yanzu an zo unguwan mu ne da aka zo unguwan aka ce muka kawo katuntuna kan zaben mu sai muka dauko muka kawo muna kawo sai aka ce an siya mana dubu uku uku Yau zauren matasa yaya da zango a jami'ar Usmanu Dan Hodiyo ta Sokoto. Murtala Faruk Sanyin na ya tara wasu matasa maza da mata sun tattauna. Babba abin da za mu tattauna a nan shine dangane da irin a matsayin matasa musamman a wannan lokaci da kuma lokaci mai zuwa musamman idan muka dibi yanayin Najeriya. sai kuma filin dafe-dafe ganin yanayin zafin da ake ciki a ƙasashenmu war haka ko mai halima abdullahi ta tanadar mana zan yi neman zoɓa rodo kun san cewa akwai abin da matasa za su iya yi su tabbatar da shugabanci na gari har ma su tursa tursasa zababbun jami'ai su aiki da gaskiya za ku ji wannan bayani daga bakin masaniyar harakokin siyasa dr aisha abdu ismail har ma da maganar sayan katunan zaɓe da kuma lalle da aka ce yana ɓata zaɓen mata ku biyo mu ku ji duka wannan amma da farko ga labarin da wasu mata suka aiko mana ɗazu-ɗazun nan game da masu bi gida-gida suna sayan katunansu na zaɓe akan naira dubu uku uku muna zaune a gida ne jiya eh, mijina ya kira ni a waya yake ce mana akwai mata masu bi gida-gida suna ansan kati me suke makatin shine ban sani ba amma dubu uku suke badawa suke ansa katin mata mu kiyaye a layin mu jiya abu ya faru da kabala kwastin da kabalan doki da maraban jos duk suna yi amma idan sun ansa katin nan akwai abin da suke cirewa me suke cirewa ne shine ban sani ba idan za su baka dubu uku ka ansa katin kar ka sake ka ansa katin kar ka sake ka ba su katin ka tambaye su me suke yi da katin me za su cire a jikin shi in ma sun tambaye ka ka kawo mu dai yanzu an zo unguwanmu ne da aka zo unguwanmu aka ce muka kawo katin tuna kan zaben mu sai muka dauko muka kawo muna kawo sai aka ce an siya mana dubu uku uku a ah, mun koma gida wasu basu bayar ba sai mutane suke ce ai mun mun yi rashin hankali wannan fa abu mun kai shi ne gaba ɗaya za a dauki lamba an dauki lamba sai aka ba mu katin muka dawo da shi sai mu muna murna mu samu kuɗi aka ce ai mun sai da yancin ƙasar mu ne to mu an kwashe lamba za su yi amfani da shi to mun da ni abin duniya ya ishe ni sauran duk ba su kai ba ni da yanzu ina ma mata na yan uwa mata gargaɗi kada wanda ya ɗauka katin shi ya bayar domin za mu sai da yancin mu ne duk mace da zo ce ka ba ta katin nan ka kama ta da duka ko ɗa namiji ne kama shi da duka gida gida mace ke bi a bata su ma manyan kasar da kansu suke bi layi layi suke ansa kauyuka kauyuka suna ansa a basu domin na baro kauyen ma an ce kowace mace ta kai katunanta za a basu kuɗi ban san abin da su shi ba mun dawo nan na gani ma abin ya fara faruwa a kaina to ni abin yanzu ya dame ni saboda na riga na sai da yanci na a unguwan da muke mu uku muka bayar ni dai a layin mu mu uku amma sauran duk sun tafi da shi an bi su an ce su dawo da shi a wurin mu mu dai nan wurin mu Duk da irin kallon da ake ma ɗan iya saboda rashin ilimi da wasu halaye nashi, yau sai ga ɗan iya yana yin nasiha ga 'yan uwan shi matasa masu shaye-shaye irin waɗannan matasa da 'yan siyasa ke amfani da su suna tada zamnatsi ga dai Isa Lawal Ikara. Da yake ɗan iya akwai zumuɗin son ba da labari, shi yasa da gani na ya ce zo ka ji 'yan samari, ni kullum na zauna ina nazari, nakan kalli yadda shaye-shaye kan kawo haɗari. kaga samari sun wuce suna ta faman wari har ta kai ga 'yan siyasa sun mai da su wasu 'yan tauri su yi ta sara suka da yi wa juna sharri idan ma lamarin ya kai ya kawo abin ya yi tsamari sai ka ga har an kai ga bizne wasu a kabari saboda sun kan gari har ta kai ga basa jin bari na ce i eh, dan iya ka faɗi gaskiya don duk matashin da ya juri afa kwaya ko kuma ya mai da hankali kan ɗaɗɗakar giya to babu ko shakka ya shiga hauragiya rayuwar shi kai wani lokacin ma har da ta yan uwa ta shiga tsaka mai wuya shi yasa duk wanda ya ga rayuwar yan kwaya da mashaya zai gansu sun faya gaji da baraɓaɓiya tunaninsu kuma yakan koma irin na tinkiya idan suna cikin kuka sai ka ga sun koma dariya har dai ta kai ga ɗan tsanin tsara kyakkyawar rayuwa duk sun bi sun karairaya dan iya ce to ai sai mu ce Allah dai ya sa matasa su gane cewa shaye-shaye dai ta addini kuma duk masu zuga ku shaye-shayen ma 'yan harƙalla ne da ke san idan kun bugu ku yi ta musu kirarin saiwa na kowa ne amma 'ya'yansu da 'yan uwansu sun kai su gida suna zaune idan ana rigima su ce ku je gidan wane ku ƙone domin da masu 'yan waso ne na ce to dan iya Allah ɗora matasan ƙasar mu a kyakkyawar turba ya sa mashayan cikinsu su tuba su daina kutsa kansu cikin daba su kuma fahimci juna a daina cusa su cikin gaba saboda ta ka sa samu su guje wa duk wata ukuba. Kakanka baya sha, babanka baya sha, bai kai ka shan kwaya, kar ku sha kwaya. Yau zauren matasa ya yada zango a Sokoto birnin Shehu kuma a jami'ar Usmanu Danfodiyo inda Murtala Faruk Sanyina ya zauna da wasu matasa maza da mata suka canza miyau akan matsayin matasa a cikin harkokin shugabancin Najeriya da ma sauran wasu batutuwa. Uh, malamai da farko ina yi muku barka da zuwa kuma ina fata kowanninku ku zai bayyana kansa ko kuma zai gabatar da kansa da kansa bari mu fara da malami na farko menene sunan malamin sunana ne dale oluwaju sai malami na gaba ah, sunana abakar aliyu na'am malami na gaba sunana shamsu lawal sai malami na gaba sunana henry ohimechara na'am ah, har yanzu muna da wata bakwa menene sunan malamar ni ce mai sunan ruth tolly sai kuma malama ta gaba asiya nuhu Ah, akwai kuma sai nan daga karshe malam menene cika gizo bello ahmad to a ah, malamai ina yi muku barka da zuwa yauwa to a ah, babba abin da za mu tattauna a nan shine dangane da irin matsayin matasa musamman a wannan lokaci da kuma lokaci mai zuwa musamman idan muka dibi yanayin najeriya yanzu gashi ana tunkarar babban zaɓe na shekara ta 2015 duk da yake an ɗage zaɓen zuwa ɗan wasu satuka kamar haka to amma shin muna son mu san da farko wace irin rawa ce ya kamata a ce matasa a najeriya sun taka ganin cewa suna da kaso mai yawa a cikin yawan mutanen najeriya waɗanda ya kamata a ce sun kawo daidaita al'amura musamman abin da ya shafi kyakkyawan shugabanci a najeriya bari mu fara da malam abubakar menene zaka ce dangane da wannan wato abin da zan ce shine idan ka duba gaba ɗaya a rayuwar matasa a najeriya an bar mu baya dalili shine 'yan siyasa sun zaka duk sun kwace guraben gurabai ko mene sai su sun bar matasa baya ba su kula da ilmin mu ba wanda yake sai muna da ilmi za mu iya mu shiga mu takara da su har mu hito mu iya gina mu saboda haka su sai kaga mutum mai shekara tamanin ɗari ya zo cewa a yau shi yake son ya takarar kaza ga matasa muna da matasa kusan kashi 67 'yan najeriya matasa ne to su wa'annan 'yan siyasa sun taso su suka rurrufe kowane lungu na najeriya so rayuwar matasa gaskiya yanzu idan ba an canza tsari ba to tana da wahala dalili shine ilmin mu na matasa ba a kula da shi ba za ga matashi yanzu a cikin unguwanni ba abin da suke yi sai rika adda da sauransu maimakon su wannan manyan 'yan siyasa su kula da rayuwarmu su sa rayuwarmu ta kasance su yi directing ɗinmu ta hanya ta gari wanda yake za mu iya tashi masu ilmi masu ƙwazo ga harka kamar 'yan umu na matasa ƙasashen turai za a ganin matashi ba abin da yake ba abin da ya kula da shi da sahi ile ya ta yi ƙwallo ko wurin harkar siyasa ko kuma labarin siyasa malam dalika ji abubuwan da abubakar ya faɗa shin yanzu a iya cewa watakila irin yadda 'yan siyasa suke cewa suna samar da ababen more rayuwa domin jin daɗin jama'a kai ka gamsu da yadda watakila suke samarwa kana ganin abin da suke yi yanzu yana taimakawa rayuwar matasa a hal yanzu ni a halin yadda ni na ga abun gaskiya ban gamsu da shi ba don ra'ayina ne cewa don su wayanda a shugabanmu duk abun da suke yi ne suna da yin shi don su samu wannan kuɗi na jama'a su samu wannan kuɗi su tara su kai kasan waje kuma su samu iyalinsu su taimaka ma iyalinsu su bar jama'a kuma mu da matasa mu da matasa da mun ka yi boko da mun ka abun ga mun ka je makaranta muna da ilimi ya kamata mu fito waje mu abun ga mu je mu nemi mu don da ganin wayan ga wayan ga shugaban ga namu renin wayoyinsu ya yi muna yawa suna rena muna wayo don suna ganin da cewa don su da su asama sun ga da cewa mu da matasa bai kamata mu isa irin wannan eh, position da suke ba to game da eh, wayannan eh, shugaban gana mu muna ganin da cewa mu da an matasa suna da so suna da so su bar mu baya don sun san da cewa in sun ka bar mu baya za su iya samu sarari na cin gaba da aikata miyagun abubuwan da suke yi to shikenan to bari zan dawo gare ka bari mu leƙa ga yan uwanmu malama asiya an san cewa mata suna da rawar da suke takawa muhimmiya musamman wurin zaɓe a ta tabbatar da cewa mata sun fi maza yawa a ko'ina ma a duk duniya saboda haka kusan ƙuri'unku ne ma aka fi amfani da su da waɗannan shugabannin suke tafiya yaya zaki ce game da watakila abubuwan da suke yi ko kuma ayyukan da shugabanni suke yi a najeriya dangane da abin da ya shafi mata musamman ku matasa haka eh, ga yadda dukkan alamu ke nunawa suna dai bayyana cewa suna taka rawar gani game da taimakon mata matasa wani sa'in wasu bangarori daban-daban an ba mata sana'o'i na hannu na yi waɗanda za su yi don dogaro ga kansu da kuma kada su dogara da abubuwan da mazajensu za su ba su ko wani abu haka nan amma kuma a wani bangaren kuma sai ya zama cewa ba haka nan ba ne ko da abubuwan za su zo ga mutane wasu manyan matan waɗanda abubuwan za su zo ga hannunsu kafin su raba su ga ƙungiyoyin da aka umarce su da su bama za su yi amfani da shi wannan ya ibi nashi wannan ya ibi nashi ko kuma duk su kawo 'yan uwansu su saka a um, wannan al'amari saboda haka ina kira gare su na cewa in ka samu abu wanda yake na taimako ne ga 'yan uwa akwai waɗanda yake gajiyayyu ne ba su da hali kuma suna da zukatan yi kawai abun ne rashin galihu ne ke sa su suna karyar da zuciyoyinsu akan abubuwa saboda haka ina kira ga 'yan uwa na mata da su yi hattara game da irin yadda ake harakokin siyasa nan yanzu musamman ma irin yadda gari yake ana bibiyan mu iyayenmu mata ana biyan iyayenmu mata domin ganin an kwaci su daga gare su akan wani karamin abu da za a basu suna yawo wurare-wurare suna ansa katin zaɓe na mutum su ba shi 'yan wasu abu wanda yake daga an ba shi shi wannan lokacin an riga an anshi incin shi daga gare shi wanda yake mata ma suna da rawar da za su takawa domin zaben shugaba na gari wanda zai maye musu guraben da ya kamata su maye ba tare da sun samu wahala to a kame dawo ga uwa guda bari mu kuma malam shamsu shin wai shin kana ganin irin yadda watakila matasa suke tunkarar al'amura a yanzu shin kana ganin a daidai suke koko yaya yake irin yadda watakila matasan suke nuna soyayya ko aka sai haka ga 'yan siyasa gaskiyan magana ba daidai yake ba ba daidai ba amma kafin wannan ina so in yi tsokaci game da ainihin magana da malam abubakar yi. game da cewa ainihin manyan mutane waɗanda suke da manyan shekaru sun kwace ainihin harkokin mulki kansu kawai suka sani misali wato akwai wani abin lura da nake so a lura da shi shine a matsayinmu na matasa kuma falla alhamdu muna da ɗan ilimi ko yake sannan idan muka tsama ka dubi manyanmu waɗanda su suna da ilimi fiye da mu suna da hangen nesa fiye da mu da haka suna da tunanin da abin da za su iya hango mana na alkhairi wanda mu tunaninmu da ilimin bai kai wannan ba sannan kuma akwai waɗanda cikin waɗanda suke takarkari na wasu ainihin mukamai za a same su cewa a matsayinsu sun taɓa yi an gani na haka suna da shaida cewa eh lalle za su iya ainihin haifar da wani abu nagari to da haka nake ganin ba lalle ne ba a ce lalle dole sai saurayi idan muddin dai mutum in ya kasance har zai iya ainihin aiwatar da wani abu na alkhairi ga mutanensa to wannan ba ba matsala bane eh, ba na fahimce ka yanzu magana da muke shine shin kana ganin yanzu rawar da su matasa suke takawa wurin ganin cewa an tabbatar da kyakkyawan shugabanci ba lalle bane sai in su suke shugabanci a nan shine kyakkyawan shugabanci da ko a hannun wa yake so kana ganin yadda matasa suke yi yanzu a Najeriya musamman abin da ya shafi siyasa da shugabannin nan kamar suna yin abubuwan da ya dace a ce sun yi daidai wurin kawo eh, shugabanci mai inganci a Najeriya gaskiya magana dama kamar yadda na fara ma na ce ma abubuwan da ake gaskiya bai dace ba kasancewar mutane ba sa ganewa ta yadda za ka ga samari ana ba su wani dan abin da bai ta karya karya ba suna zuwa suna yin wani abu wanda kuma zai janyo masu bala'i a nan gaba wanda ba su gane ba saboda mutum ne an zo an baka wani abu misali irin 200 ko 300 wanda in ka tsaya ka lura cewa wani abun zai sosin naka a wannan lokacin kadai wanda kuma yancin ka da damar ka na kusan shekaru hudu ko shekaru takwas da za a mulke ka an lalata mashi baki daya baka da ainihin makoma baka da madafa to sannan kuma Allah ya sauke cikin irin yanayin da mutane ya kasance samari suna yi akwai yiwuwar lokacin da za ku zo kun ɗauko gariyo da adda da mine ne kun zo kuna cewa sai wane sai wane Allah yana iya ƙaddarawa cikin irin wannan yanayin ko wannan lokacin ya kasance an zo an sare ka ko an karya ma hannu guda ko kafa guda kai ko ma kana iya rasa rayuwarka to wannan waya gari ya waya kaga da irin wannan yanayin ma in ka tsaka lura a wannan yanayin yanayin bai yi daidai da kai ba sannan kuma akwai wani yanayi wanda kuma wani ne zai zo ya mulke ka wanda baka da ainihin halinsa baka da ainihin kyakkyawan ɗabi'unsa kawai kuma za ka yadda ya shugabanci ka saboda kawai ya baka wani abin da bai ta karya karya malam bakar kamar kana so ka ce wani abu ne malam shamsu idan ka lura cewa cewa ilmi shi a madogarar ta rayuwa tun sadda muka samu yancin kai zuwa yau in ka auna duk wa'in ga dottibe ko kuma wa'in masu manyan shekaru su ne ke mulkin najeriya sannan to wani ci gaba muka samu a najeriya shi nake son ka lura da shi ya kamata cewa a sawo matasa matasa su hito su tashi tsaye su biɗi ilmi saboda wayan ga masu manyan mu na shugabannin mu sun riga sun shekaru sun tahi sun hana mu mu samu ilmi balle mu yi tunanin wace hanya za mu bi kasar mu ta ci gaba matasa su ci gaba compared to matasan duniya a turai da sauran kasashen laraba Kun san cewa akwai abin da matasa za su iya yi game da zababbun shugabanni? Za ku ji wannan bayani daga bakin masaniyar harakokin siyasa Dr. Aisha Abdu Ismail a tattauna su da Jamila Kabiru Fagi amma za ku ji batun wato maganar lalle da aka ce yana bata zaben mata har ma da maganar sayan katunan zaɓe. Abin da zan ce akan wannan katin zaɓe na dindindin da kuma jita-jitar da ake cewa ana saya shine a tunanina in dai an san eh, amfaninsa da kuma za a amfani da wannan mashin din da zai duba 'yan yatsun mutum to wani amfani za su yi wanda ya saya sai dai in za a saya ne don kawai a hana wanda yake da wannan katin zaɓe a rage yawan mutanen da za su zaɓe amma ba haka ba an ce sai 'yan ka sun yi daidai sannan za ka iya zaɓe da shi to idan ka saya wani amfani zai maka ni yana tunanin waɗanda suke saya ko suke sayarwa ba su san ba su da cikakken masaniya a tare da wannan yanayin yadda za a zaɓe a dubu biyu goma sha biyar. sannan kuma ana cewa wai mata masu lalle su tabbatar cewa sun wanke hannunsu sosai saboda wajen amfani da yatsunsu in sun je zaɓe? eh gaskiya zancen lalle eh, abin da muka kai tunani shine ko fasfot ka je za a yi maka in dai har inji zai karanta hannunka ko ma lokacin da aka je ana yin yin katin zaben idan hannunka ko lalle ko kuma yana da wasu abubuwa akan samu wahala kafin a yi muna kan layi mun ga waɗanda suka samu wahala to zai da ba mu da cikakken masaniya amma dai gwanda yan uwana mata ku tabbata babu lalle a hannunku saboda duk abin da zai jawo ya kasance ba za ki zaɓi ba tunda rana ɗaya ce ba ta za a yi jeki in lallan ya fita ki dawo ba kamata ya yi zamana mun wanke lallan mun zama hannun mu babu tun da yanzu muna da yan lokaci yan wata kafin a yi zaben saboda haka ina ba yan uwana shawara da Allah da annabi a haƙura da lallan shi ma mai gida ya yi haƙuri in an yi zaben sai a yi lallan game da rawar da matasa za su iya takawa wajen sanin haƙƙinsu da har za ma su iya cewa an ba haƙƙinsu ko ba abu ba? To a gaskiya kullum aka yi maganar matasa abin yana taɓa ni saboda kullum idan na kalli matasa ba na kallon su a yanayin da suke a yanzu ina kallon su shine shugabannin gobe ko dai a cikin gida su ne mm, mazaje kuma iyaye wanda suka su ne shugabannin family din ko kuma a unguwa su ne tijiyar unguwa ko kuma su ne shugabannin ƙasa shugabanni dai ba ma wajen dole ya inda suka samu kansu su ne shugabanni saboda haka ya kamata mu dinga kallon matasa da wannan sigar saboda kuma mu ci gaba da koya musu mu ci gaba da nusar da su a wannan cewa ba kasu kalli kansu da kuma zafin kan da suke ciki a yanzu su tuna abin da za su zama gobe ko ba su kaɗai za su tuna ba mu ma da muke tare da su mu ne iyayensu mu ne malamansu mu ne yayyensu mu ne gwagwanninsu mu ne makotansu to ya kamata mu ma mu dinga kallonsu da wannan kuma mu dinga mu'amala tare da su da wannan tunanin su matasa su ma a bangaren ya kamata a ce suna kallon manya na gaba da su kuma suna koyi da su abin takaici yanzu mun samu kanmu a cikin wani yanayi da ba a girmama na gaba ba a ganin iman na gaba kullum kallon na gaba ake yi idan rike mukami yake yi na gwamnati kullum kallon shi ake farawo idan shugaba ne yanzu kusan har sarakuna za ki ga ana wani ya fito ma ya ce sarki ya yi kaza ba daidai ba kowa ya da sauransu kwata-kwata ba a girmama na gaba ya kamata matasa su duba wannan cewa su dinga girmama na gaba da shi su samu kuma role model wato su koyi wanda su samu wanda suke koyi da su sannan matasa za su iya suna da rawa da za su taka ta ƙungiyoyi ƙungiyoyi hawa-hawa matsayi-matsayi cikin saƙon unguwanni a cikin ƙauyuka a cikin birane a cikin local government duk da zamana akwai ƙungiyoyi kala-kala. kulawa Yanzu ga Halima Abdullahi da filin dafe-dafe. A yau dai gidan nawa ina son zan yi leman zoɓa rodo. Za ki tanadar shi zoɓa ki sannan kuma ki tanadi ɓawon abarba za ki iya tanadar abin ƙamshi yanayin wanda kike so sannan kuma za ki tanadi leman fata ko kuma leman zaƙi. Da farko idan kika tashi za ki samu zoɓaro da nan naki zaki wanke shi tas ki fitar da duk wani datti da ke cikinsa sannan kuma zaki kawo wannan bawon abarba shi ma ki wanke shi sosai yanda ya kamata idan kika gama saki hada wannan da naki da shi wannan bawon abarbar ki ƙara wanke su idan kika wanke su zaki zuba su a tukunya sai ki ɗora sai ki dafa to idan kika dafa shi wannan zobo kika haɗa su da bawon abarba da kanunfari yanda zai ƙara yin ƙamshi sosai da citta saboda ɗan yajin citta-cittan nan ya fito a cikin zobo ita ma citta da amfaninta to idan kika gama haɗa su sun dahu sun dahu sun dahu idan ya dahu ma za ki ji yana ta ƙamshi sai ki sauke shi sai ki bar shi ya huce nan kuma a gefe guda shi wannan lemon zaƙin za ki yanka shi ki matse idan kika matse ruwansa a cikin wani abin a can kuma sai ki ɗauko wannan zoben naki da kika dafa shi da kayan ƙanshi da su ɓawon abarbarki za ki tace shi ki tace shi akalla a ce ki tace shi so biyu ko so uku yanda ba wani datti da zai taɓa shiga to idan kika yi ƙoƙari kika tace wannan zoɓo naki shi kenan sai ki ɗauko wannan tataccen lemon da kika matse lemon zaƙi sai ki haɗa su a ciki ki juya idan kika juya sai ki ɗauko abin ƙanshi sai ki zuba a ciki idan kika zuba a ciki yawanci mutane kan yi amfani da sukari amma gaskiya yanzu mutane muna ɗan ba su shawara a dinga yin amfani da zuma ita ma zuma zaƙi ne da ita sannan kuma ga ta da amfani a jiki sannan kuma ita zuma ba ta da matsala kaman sukari musamman ma ta bangaren mutanen da suke da ciwon suga da sauransu sukari na illa a tattare da rayuwarsu to uwar gida za ki yi amfani da zuma to yanzu nan kin ga ga ruwan zo leman zoɓa rodo na ya haɗu to shikenan abin da ya rage da ni sai sha to shikenan ni ma na sha nawa sai in ce saura masu sauraro kuma a sha lafiya. Wayo Allah Yanzu ga amsoshinku a kan mu da muka yi game da yadda matasa za su iya saka ido da tuhumar jami'an gwamnatin da suka zaɓa. Ya kamata matasa su kafa kwamitoci na musamman da za su riƙa bibiya tare da sa ido kan wakilan da suka zaɓa ta hanyar ware keɓantaccen lokaci suna zama da wakilan don yaba musu akan ayyukan da suka yi. tare da nuna musu hanya idan akwai inda suka bi ba daidai ba ta hanyar jagoranci sako daga Usman bin Affan da Maturu. Hanya mafi sauki shine matasa su san 'yancinsu, idan sun san haka to ba wani wanda zai wasa da hankalinsu, sako daga Prince mohammed Argungu. sai matasa sun ƙaurace ma duk wani bambaɗanci da kuma bangar siyasa wato sun gyara halayensu sun zama nagari sosai su cimma wannan muradi ba tare da huskantar wani kalubale ba sako daga adam e adam gashuwa ya kamata matasa idan mun je gun 'yan siyasa mu faɗa musu hanyar da za su mana aiki ba wai buƙatun kanmu kawai ba hakan shi ma wani ci gaba ne a demokaradiyya sako daga mustafa musti gusau Matasa suke da muhimmiyar rawar takawa wajen tabbatar da ci gaban demokuraɗiyya a Najeriya, tunda yanzu matasa a birane da ƙauyuka suna ƙoƙarin samun ilimin zamani da kuma ƙoƙarin shiga harkar siyasa, tare da sa ido a cikin al'amuran gwamnati don ganin ƙasanmu Najeriya ta samu ingantaccen ci gaba, kamar yadda matasa a garuruwan da ke fama da rikici suka shiga harkar tsaro ka'in da na'in. Saƙo daga Sufiyan Abdul ƙauru. Ɗaya daga cikin hanyoyi da matasa za su bi sai sun haɗa da ilmantar da junansu, cire kwaɗayin abin duniya, jajircewa akan kawar da duk wanda bai amfana musu komai ba bayan sun zaɓe shi, sako daga garba broker mai hoto gumi. A nawa tunanin sai matasa mun zauna da ɗan takara mun tattamna da shi akan duk bayan wata uku zai zo mana bayanin ci gaban da ya kawo mana. shi kuma ya amince da hakan kahin mu zaɓe shi ina ga hakan zai taimaka kwarai sako daga jabir abdulrazak babu wata hanya da ta wuce matasan su jajirce wajen neman ilimi domin shi ne babban makamin tunkarar kowane irin ƙalubale sako daga ibrahim abdullahi wada A gani na ba ilimi mahimmanci ita ce dama ta harko musamman a arewacin Najeriya inda shugabanninta ba su damu da ci gaban ilimin matasa ba, sako daga Adam Abdulkadir. laihin daɗi ƙarewa amma kahin mu tattare mu hice daga nan jamila mecece tambayar mu ta yau to an ta halima tambayar mu ta yau ita ce wane mataki kuke ganin gwamnati za ta iya ɗauka ta taƙaita wa matasa hanyoyin samun miyagun abubuwan samaye za ku iya turo mana da amsoshinku ta facebook da kuma whatsapp To ƙarshen shirin kenan Allah ya sa kun ji daɗin shi kuma kun anhwana sai kuma gobe Alhamis da izinin Allah ku sake jin mu da wani shirin yau da gobe akan kiwon lahiya musamman ma shaye-shaye na abubuwan samaye yanzu a madadin. Jamila Kabiru fage. Da Usman Kabara wanda ya wato wanda ya taya mu zama a wannan zaure da wanda ya haɗa wa sauti ya jagoranci shirin kuma ya bada umarni da injiniyan mu Mr. Rob McLean ni ce ta ku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri. ka huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.